أعوذ بالله Ali, العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها ما جرما da Allah da huwa cewa sa za ku karanta ko kuma za ku saurari ainihin jawabin da Maulana Mushir Sharif Ibrahim Sale ya tura ga ainihin babban taro da aka gabatar na wannan maulidi mai girma da aka yi a garin Lakwaja ga sakon na Maulana kamar haka zuwa ga masu girma mambobin majalisar tattara na kungiyar ansaruddin tijjaniya da dukkan halifofi da mukaddimai da muridai da sauran daukacin musulmi a jihar kogi najeriya da ma dukkan sassan duniya allah ya kiyaye su duka da kiyayewarsa amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan haka ina farin cikin sanar da ku cewa lalle ne a cikin yanayi na farin ciki da murna da jin daɗi muka amshi takardar gayyatar ku da kuka aiko domin halarci halarta da kuma gabatar da jawabi a taron na shekara-shekara karo na hudu wanda da ikon Allah za a yi shi a wannan shekarar daga 6 zuwa 8 ga watan Janairu shekara 2022 a jihar Kogi Najeriya karkashin taken hanyoyin da annabi ya bi wajen warware matsalolin bin adam wannan kenan a daidai wannan lokaci da muke gabatar da hanzari na rashin halarta da gabatar da jawabi saboda yanayin lafiya da muke ciki da kuma irin yadda annobar corona take ƙara yaduwa a 'yan baya-bayan a ƙasashe masu yawa abin da yake sanya damuwa inda hakan ya wajabta yin aiki da matakan kare kawuna da yin rigakafi saboda aiki da sunar masoyin mu zababban Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan yanayi da yake bijirowa haka ma aiki da bayanan hukumomin da abin ya shafa a ƙasar mu najeriya game da abin da ya shafi lafiyar dukkan mutane saboda kiyaye rayuka da shari'a ta bayar da umarni lalle ne za mu yi amfani da wannan dama domin bayar da gudunmuwarmu a wannan taro mai girma na tuna da haihuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahamar da Allah ya yi wa halittu baiwa da ita kuma nimar da Allah ya kawarawa ko kuma ya kwararawa dukkanin halitta da wasu bayanai da muka ci karo daga sirriwarsa sallallahu alaihi wasallam a fagen daidaita tsarin rayuwar musulmi da tsayawarsa akan madadaciyar hanya da ikon Allah duk wani a cikin babin nasiya da tunatarwa da kuma yi wa juna wasu da gaskiya a tsakanin da daukacin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su damar halarta na gabatar da bayanai a kakunansu a wannan taro mai girma ko kuma suka bibi taron ta hanyoyin sadarwa da zamani Allah maɗaukakin sarki yana cewa ina rantsuwa da zamani saboda yawan abubuwan da ya kunsa na ban mamaki da lura lallai rai kowane mutum yana cikin wani nau'i na asara saboda rinjaye da son zuciya da sha'awa da suka taru suka yi masa yawa sai dai abinda waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma aikata ayyuka na gari suka kuma yi ɗa'a da biyayya kuma suka yi wa juna wasu riko da gaskiya wajen itikadi da furuci da aiki suka kuma yi wa juna wasici da haƙuri akan abubuwa masu wahala da suka fi jiro duk wani wanda ya riko da addini waɗannan kam su ne masu tsira daga wannan asara masu kuma babban rabo a duniyar lahira a suratul al'asar aya na ɗaya zuwa na uku bayani ya zuwa cin hadisi mai girma da aka rawaito daga abu ruƙayya tamim bin aus at-tari Allah ya dare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ne sai muka ce ga wane sai ce ga Allah da manzansa da shugabannin musulmi daga magaransu musulmi da wasansa ne suka roƙi Allah ya samu dace da farko muna jaddada kira da tunatarwa ga daukacin musulmi musamman malamai da masu da'awa duk da bambancin matsayi da garuruwansu kuma muna kira ga wajibcin yin riko da karantarwa annabi mai girma wajen kira zuwa ga madaukakin sarki saboda koyi a nan dole ne da kuma nisan tarbiyya da bin so zuciya da yake rarraba abin da Allah ya kulla na yan kwantaka da ni imani Allah mai girma ya ce lallai ne munai yan uwan juna ne alhujirat aya ta goma haka ma Allah madaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku gabatar da kowane irin umarni cikin al'amuran addini da na rayuwa ba tare da Allah da manzon sun ba ku umarni ba ku sanya wa kanku katangar da za ta kare ku daga barin azabar Allah ta hanyar bin shari'a lalle ne Allah na matakar jin abubuwan da kuke faɗi saninsa kuma ya mamaye komai ya ku da kuka imani kada ku yarda ku daga muryoyinku burbushin muryar annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana magana kuma kuna yi kada ku daidaita muryoyinku da muryarsa kamar da kuke magana da junan ku gudun kada ayyukanku su lalace ba tare da kun san sun lalace ba alhujirat aya ta ɗaya zuwa ta biyu haka ma Allah mai girma yana cewa ya ku waɗanda ku gaskata gaskiya ko kuma mata biyayya ku amsa wa Allah cikin zukatanku akan duk abin da ya baku na umarni a kansa ku kuma amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin isar muku da abin da Allah ya bayar da umarni a kansa idan ya kira ku zuwa ga umarnin da Allah umarnin Allah da hukunce hukuncen da suka sau ɗauke da rayuwar jikunanku da na ruhinku da hankulanku da zukatanku ku sani cewa lallai ne Allah shi yake tsayawa zukatanku yana fuskantar da su yanda yake so inda shine yake shiga tsakaninku da zartukanku idan son zuciya ya tunkaro su shi ne yake tsayartar da ku da gare shi idan kun hanya madaidaiciya kuma lallai dukan ku za ku taru a ranar kiyama kowa zai sami sakamakon aikinsa suratul anfal aya ta 24 haka ma Allah madaukaki sarki ya ce kada ku kuskura ku kauce wa tubbar da na da na shata muku domin dai ita ce miƙaƙƙiyar hanyar da za ta sada ku da jin daɗin duniya da lahira ku bi ta kawai kada ku bi hanyoyin bata da Allah ya hana ku gudun kada ku rarraba ku koma ƙungiyoyi da jam'iyyu masu gaigayyar juna hakan sai nisanta ku ga miƙaƙƙiyar hanya hanyar Allah lallai ne Allah yana karfafar bayar da umarni ku nisanci saba masa al'an'ami aya ta 153 a ruwaito hadisi daga abu naji al'ir ba ibn sariya Allah ya yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wa'azi wa'azin da ya sanya zuciya kaduwa idanuwa suka zubar da hawaye muka ce ya Manzon Allah kamar wa'azin mai ban kwana to yi mana wasiya ya ce ina muku wasu ci da tsoron Allah maɗaukaki mabuwai da ji da biyayya ko da kuwa bawa ne yake shugabanta ku domin duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga saɓani mai yawa ina horon ku da sunnata da sunnonin halifofi na shi masu rewa ku kama su da kyau a yarɗinku da sababbin al'amura marasa asali cikin addini domin kowace bid'a a ce abu dawo da al suka wuroto tirmidhi ya ce hadisin hasanin sahihi ne aiki da taimakekeniya da gaske kuma saboda Allah da mantawa da kai wajen samar da haɗin kai tsakanin ɗaukacin musulmi da kuma tsakanin mabiya ingantaccen sufanci na alisunna musamman tsakanin almajiran maulana sheikh ahmad tijjani allah ya ƙara yadda da shi allah maɗaukakin sarki yana cewa ku yi ƙodo igiyar allah gaba ɗayanta kada ku kuskura ku rarraba ali imran aya na ɗari da uku haka ma yana cewa ku yi taimakekeniya tsakanin ku wajen aikata alkhairi da wajen dukan ayyukan biyayya da da'a kada ku kuskura ku yi wa taimakekeniya wajen aikata sabo da ketare iyakokin Allah ku kiyaye kokobar Allah da kamunsa lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga duk wanda ya saba masa a suratul al-ma'ida aya fasali na uku cikin jawaban maulana sheikh sabi yana cewa ci gaba da wayar da kan muridai da talakawa cikin almajiran maulana sheikh ahmad tijjani yadda allah bata a gare shi a duk inda suke akan muhimmancin ilimi da neman sa da gina cibiyoyin ilimi da ba su kulawa ta musamman ba wai kawai ilmomin addini ba a'a dukkan ilmomi waɗanda su ne za a iya rayuwar duniya haka ma dole ne yi riko da manhajinsa Allah ya kare gare shi wanda ya gina ne wanda ya gina kan karantar Qur'ani da Sunna da koyi tarihinsa mai daraja wajen kokarinsa da sa da wurin zikirinsa da auradansa da wurin kyawawan sa masu daraja da wurin sa da saukin kansa tare da halittun Allah da kuma wurin tsananin rikon da yake yi wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wurin kai komansa a yaushe wajen kawo gyara cikin hikima da azanci da kyakkyawan wa'azi da baiwa ɗariƙasa da manhajinsa na ilimi kariya a kowane irin fage haka a ƙarfafa almajirai wajen neman aikin yi na samu ta hanyoyin da shari'a ta amince da su saboda kowa ya samu ya dogara da kansa cikin yanayi na kamewa da kuma tsabta. da yi wa addini hidima bakin rai bakin fama da duk abin da ya mallaka kamar dai yadda al'amarin yake a farkon musulunci fasali na hudu cikin jawaban maulana shi shari ibrahim sadiq wayar da kawunan mutane game da hakikanin ɗarikar jami'a da bayyana musu cewa babu komai a cikin ta da ya wuce istighfari da salatin zaɓaɓɓen annabi sallallahu alaihi wasallam da kalma mai girma da dukansu ke cikin lazimta safiyar yamma da zubar da ake yi a kowace rana da zukurin juma'a wanda ake bayan sallar asar a ranar juma'a wannan ne ɗarika tijjaniya a matsayin ta na manhajin yi wa zukata tarbiyya da tsarkake su abubuwan da ba waɗannan ba to suna cikin ilmomin sunfanci ne na ahlus sunna da sauran ilmomi ba mabanta haka ma ɗarika tijjaniya ɗarika ce ta malamai babu ruwanta da siyasa kowace hanya tijjanawa suna da yancin su shiga cikin siyasa a rayuwarsu ta yau da kullum a ƙasashe da garuruwansu daidai da tsare-tsaren shugabanci a ƙasashensu dukkan su daidai da maslaharsu a matsayinsu na 'yan ƙasa da suke daidai da sauran 'yan ƙasa waɗanda suke da haƙoƙi da wajibai daidai wa daida amma kuma ba tare da an shigar da sunan tsarika a cikin siyasa ba fasali na biyar ci gabar da wayar da kan tijjanawa a dukkan garuruwa akan muhimmancin tsarkake zukata da tsabtace su a ɗaukaka su ta yadda za su fahimci manufofin Allah tare da kuma da cikakken nisantar al'amuran duniya masu zuwa ga kushewa waɗanda suke haddasa ƙiyayya tsakanin abokai ko suke dagula tsarke yan uwantaka na imani a tsakanin su ko waɗanda suka ƙara rarraba kawunan musulmi saboda tarkacen duniya dole ne su ƙara himma wajen karanta littafin tazkiya da na dubba da tsarin rayuwa ga sunan da yawa cikin su hada littafin annahajul hamid da yake kunshe da tataccen abin da ake bukata a wannan fayyan da haka ne za su fahimci cewa lallai ne fatahi na hakika da ya kamata sadiki ya yi alfahari da shi muridi na gaskiya kuma ya yi farin ciki da shi shine sanin allah ba wai samun duniya da karkacin cikinta ba irin su matsayi da dukiyoyi da sauransu da suka rayu ratayu da duniya suke kuma zama alaƙaƙai wajen tafiya zuwa ga Allah haka ma dole ne su san zamaninsu da kyau saboda su samu su zama cikin masu kawo yaran haƙiƙa waɗanda kuma suka cancanci su zama haka masu tsoron Allah da kuma hangen nesa da basira da amana da dabarun da dukkan al'umma suke koma zuwa gare su idan matsaloli sun kunno kai saboda mayar da al'amura zuwa ga yadda suke na asali Allah maɗaukakin sarki yana cewa su kuwa mummunan da suka zo bayan almuhajiruna da al'ansar suna cewa ne ya ubangijin mu ka gafarta mana zunuban mu da 'yan uwanmu da suka riga mu yin imani kada ka sanya iyar waɗanda suka yi imani a cikin zukatanmu ya ubangiji lallai ne kai mai yawan rangwame ne da rahama ne al-hashr aya ta goma haka ma Allah madaukaki sarki yana cewa ya fi waɗanda ya fi waɗanda duniya ta rufe su ku sani cewa lallai ne rayuwar duniya ba wata ba wata ababa ce banda wasan da ba shi da amfani a wargin da yake shagaltar da tunanin mutum ga barin abin da zai amfane shi da kuma yin alfahari da kuma yin alfahari ma'ana ainihin irin da kuma yin alfahari da ba kuna sauraron wannan karatu ne ko kuma ce ainihin jawabai na maulanmu sheikh sharif ibrahim sale wanda ya gabatar da su a ko kuma ya tura sako domin a gabatar da su a garin lakwaja na jihar kogin tarayyar najeriya za mu ci gaba daga inda muka tsaya haka ma Allah madaukakin sarki na cewa ya ku da duniya ta rufe su sani cewa lallai rayuwar duniya ba wata ababa ce banda wasan da bai da wani amfani da wargin da yake shagaltar da tunanin mutum gabarin abin da zai amfane shi da kuma yin alfaharin da kuke yi wa juna da gasassun dangantaka da rududdugun kasusuwa da kuma yin fankama da yawan dukiya da 'ya'ya kwatankwacin wannan shine kamar ruwan sama da tsirran da ya fitar wanda yake burge manoma sannan ya ci gaba da girma har ya kai ƙarshensa bayan haka kuma sai ka ganshi ya zama fatsi ya fara bushiya daga nan kuma sai ya zama karmami ya fara kakkaryewa a murmushe shi ɗaya da babu wani abu mai amfani da zai saura a tare da shi a lahira kuma ga azaba mai tsanani ga duk wanda ya fita ya bibita duniya ya kuma ci ba tare da haƙi ba da kuma gafara daga Allah ga wanda duk ya fifita lahirarsa akan duniyarsa duniya ba ba ce wanda tarkacen da yake ruɗi wanda ba shi da tabbas ga duk wanda ya aminta da ita bai sanya ta ta zama masa ko na wucewa zuwa lashira ba a suratul alhadi aya na shida na shida muna kira ga daukacin almajirai da masoya da suka amfana da ilmomi da albarkatu da karantarwa da shiryarwa mai girma shaikul islam wasu adatul anam maulana shi ibrahim ya sa allah ya kada shi allah ya kara yadda da shi musamman membobin kungiyar ansarun addin tijjaniya da ma wasu cikin almajirai da masoya a duk inda suke da kada su yi wata wata wajen baiwa shehu allah ya kara yadda da shi kariya shek da ya gudanar da gaba ɗayan rayuwarsa wajen ira zuwa ga addinin musulunci a cikin dukkan makamansa guda uku ya rayu a matsayinsa na mujaddadi na haƙiƙa a cikin wannan addini ba wai kawai a fagen rushi ba a'a har a dukan fagage lallai Allah ya kare Allah ya kare da shi ya kasance cikakken jiko ne mai kawo gyara a rayuwar matakewa da ba a yi irinsa ba sannan kuma shi din jagora ne wajen masu tunani na musulunci shugaba ne mai girma a fagen jin kai da mutuntaka a gefe ɗaya kuma tafiyayye ne a fagen soyayyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sanya ya zarra a zamaninsa wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya a wajen maganganu da ayyuka da halaye ba shi da wani aiki banda irin mutane zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka cikin ilimi da basira kamar yadda yake faɗi cewa su kuwa al'umma manufata a kansu ita ce in kora zuwa ga halarar Allah albarru alrahimu ubangijinmu Shi ne kuma yake cewa idan fiyayyen cikin mutane ya cira ina nan zan bi bayansa idan kuma ya sauka wani wuri da kowace irin tafiya nisa take mun Idan sara khairin nasu sirtu warahu wa in halla yawmin fal masiru ba'id daga nan ne za mu gane cewa lallai ne wajibi ne aka mu duka mu hutar da shi Allah ya kare da shi daga dukkan bidiyoyi da saba wa shari'a da bata da soki hurufu kai har ma da aikata saban Allah da aikata abubuwa da aka haramta wadanda suka bayyana a 'yan baya bayan na sunaye mabambanta irin su haƙiƙa da sauransu waɗanda ake yunƙurin yarfa su a manhajin maulana shekul islam alhalin bashi shi ba su fasali na bakwai muna ƙara kwadaitar da ɗaukacin al'umma wajen girmama al'alamomin da suke nuni zuwa ga Allah waɗanda ya bayar da umarni a girmama haka ma da girmama waɗanda suke da dangantaka da Allah madaukakin sarki yayi musu ladabi musamman sharifai yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma tsarki da dukan wanda yayi da salihai da malaman musulunci a duk inda suke ba tare da bambanci ba saboda aiki da maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa wannan kenan duk wanda yake girmama alamomi da suke nuni zuwa ga Allah to kuwa lallai hakan da yake yi alama ne na tsoron Allah da yake a cikin zukata alhaji alhaji aya na 32 haka ma Allah mai girma yana cewa wannan ne abin da Allah yake yi wa bayinsa da suka yi imani da shi suka kuma aikata ayyuka na gari albishir ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ce ni fa ba na tambayar ku wani lada akan abin da nake isar muku banda soyayyar makusantan ku duk wanda ya aikata abu mai kyau za mu yi masa ƙari da abu mai kyau lallai Allah mai yawan gafara ne da godiya a sura aya ta 23 haka ma mai girma da ɗaukaka yana cewa ya ku ɗaluka bayar da gaskiya da Allah da manzansa idan an neme ku buɗe wani budawa junan ku a wuraren taruwar jama'a to ku buda kuma kuma Allah zai buda muku idan an nemi ku tashi daga wuraren taruwar ku to ku tashi Allah yana ɗaukaka darajar mummune masu tsarkake shi a wurin bauta da waɗanda ake ba su ilimi duka Allah yana ɗaukaka darajar su Allah yana cikakkiyar masaniya akan abin da kuke aikatawa al-mujadala aya na 11 hadisi mai girma aro ita cewa waɗanda wanda bai girmama babba ba bai kuma tausayawa karami ba bai kuma bayar da umarnin aikata abubuwa masu kyau ba bai kuma hana aikata ayyuka munanan ayyuka ba to shi baya a cikin mu imam ahmad bazar ya rutu irinsa a tabarani a takaice ya yi kari da bai kuma san haƙƙinmu ba fasali na takwas wajibi ne a faɗakar game da hatsarin naɗa kai a matsayin shehuntaka da da'awar haka da kuma kutsawa cikin mukamin keɓaɓɓun bayin Allah da kowace irin sura na yaudarar al'umma saboda tara tarkacin duniya da kayan kawan cikinta masu karewa abin bakin ciki wannan ya haɗu sosai a wannan zamanin namu Allah maɗaukaki sarki muke roƙo ya kiyaye mu Allah maɗaukaki sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya suratul tauba aya ta 119 Allah ya ƙara rahama ga wanda yake cewa akwai masu da'awar shehuntaka da yawa ta hanyar matsayi da iko amma kirazansu suna kunshe da munanan zukata akwai mutane da yawa da suke da'awar shehuntaka ta hanyar sanya tsofaffin tufafi amma manufarsu ita ce jawo kawunansu zuwa zinare da azurfa akwai mutane masu yawa da suke da'awar shehuntaka ta hanyar nuna wauta alalin a hakikanin al'amari babu wata wauta tare da shi lallai malamai na Allah da waliyai da salihan bayu suna da siffofin da ake bambance su da sura da saura ta hanyar gaskiyarsu da yi domin su babban alama da take bambance su ita ce tsananin riko da suke yi da littafin Allah mabuwai da sunnar annabi mai daraja wanda da cikin yana cewa kawai ka auna su da ma'aunin gaskiya da riƙon amana da kiyaye iyakokin Allah da riƙo da addini da bin tsararrun ayoyi da suka zo cikin alkur'ani da bin sunnar annabi ba tare da inda inda ba lalle waɗannan abubuwa ne suka yi wa shaidan da 'yan tawagasa cikin mutane da aljanu wahala Allah madaukakin sarki na cewa kada ku sayar da alkawari alkawarin da kuka yi da Allah da ɗayan kuɗi kankani ku sani abin da yake wurin Allah ya fi zama alkhairi in dai kun san haka suratul an aya na 95 haka ma yana cewa ku gaskata alkur'ani mai girma wani na saukar da shi yana mai tabbatar da abin da yake wurin ku na littafin da littafi da kadaita Allah da bautarsa da kuma adalci tsakanin mutane kada ku yi gaggawar musanta qur'ani balle ku zamto farkon waɗanda za su kafirce masa a lokacin da ya kamata ku yi zamanto farkon waɗanda za su yi imani da shi kada ku bar ayoyin Allah ku ɗauki wani makwafi kaɗan na rikita-rikitan duniya da za su gushe ku ji tsoro na ni kaɗai ku bi hanya da ku kawar da kai gabarin bata albakara aya ta 45 fasali na tara muna kiran kawunan baki daya mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki mu ci gaba da addu'a a koye da a fili Allah madaukakin sarki ya datar da shugabanninmu na Najeriya a dukkan matakai musamman mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya kiyaye shi a duka kokarin da suke yi karkashin jagorancinsa wajen kawo gyara a wannan ƙasa da rayuwar al'umma a dukan fagen tsaro da na tattalin arziki ta yadda aminci da zaman lafiya za su karaɗe rayukansu da abubuwan da suka mallaka a samu kwanciyar hankali a rayuwar zamantakewa da na garuwarsu muna roƙon allah maɗaukaki sarki ya yaye mana wannan annoba ta ƙici ta cinyewa ta korona da dukan matakanta ya kuma nesanta ƙasarmu da sauran ƙasashe daga dukan bala'o'i da fitintu da girgizar ƙasa da matsalolin zahiri da baɗini haka ma mu yi wa dukan shugabannin musulmi addu'a ta kariya da dacewa a kokarin da suke yi ba rai ba rana wajen haɗa kan al'umma musulmi da aiki tukuru wajen ci gabanta ta yadda za ta hau matsayin da ya dace da ita cikin al'ummomi ta zama jagora mai fuskantarwa da kuma tsamar da lokacin bil adama daga hatsarruka da suka barazanar da suka barazanar kar da al'umma wannan zamanin da ma ci gaban duk wata al'umma da suke son soyayya da zama lafiya fasali na goma haka ma za mu yi amfani da wannan damar mu gabatar da cikakkiyar godiya da yabawa ga duka waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen nasarar wannan babban taro gudunmawa na kuɗi da na aiki da na ƙarfafa gwiwa ko da addu'o'i suka duka saboda girman na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ƙara bayyana sunnarsa da taimakonta da kuma ba ta kariya da ambaton sifofi da kyawawan ɗabi'unsa masu girma ta yadda ɗaukacin bil adama za su yi koyi da shi ganin cewa an aiko shi ne sallallahu alaihi wasallam domin ya zama rahama gare su Allah mai girma yana cewa lallai a cikin attaura baya ga qur'ani mun tabbatar da cewa ita wannan ƙasar bayina salihani salihai ne baya ga alkur'ani mun tabbata cewa ita wannan kasar bayina salihai ne za su gaje ta lalle a cikin haka akwai isar da sako ga mutanen da suke bauta wa Allah ba mu aiko da komai ba sai domin ka zama jin kai ba mu aiko ka da komai ba sai domin ka zamto jin kai ga talikai al'anbiya'i aya ta 105 zuwa 107 wato ma asallaka illa rahmatul lil alamin godiya ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan alhaji haya bello a bello allah ya kiyaye shi gwamnan jihar kogi wanda jiharsa ce ta amshi bakuncin wannan babban taro mai girma shi kuma ya gabatar da duk abin da ya kamata mumin ya gabatar saboda allah domin su yi ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ma godiya ta musamman ga dukkan mai taimaka gwamna a dukkan fagage da masu girma da daraja da martaba shugabanni da manyan ƙasa da sarakunan gargajiya da halibobi cikin jikokin maulana abul abbas Sheikh Ahmad Tijani a Sheikh Ahmad bin Muhammad Atijani Allah ya da shi haka ma da halifofi cikin ƴaƴa da jikokin Maulana Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam Sheikh Ibrahim Iyas Allah ya kare da shi haka ma godiya ta musamman zuwa ga mai martaba sarki Halifa Muhammad Sulusi na biyu da malamai da muqaddimai waɗanda hotunan su ya kawata katin tsare-tsaren wannan taron da ma cikin daukacin musulmai suka niƙi gari suka ɗauki dukan wahalhalun tafiya domin halartar wani babban taro mai girma Allah ya kiyaye su gaba ɗaya ya kuma saka musu da mafificin alkhairi fasali na goma sha ɗaya za mu karkare da abin da muka fara da shi na yin nasiya saboda Allah da wasici da wasicin da Allah ya yi wa annabawa da manzanni a baya Allah mai girma yana cewa lalle ne mun yi wasici ga waɗanda aka ba su littafi kafin ku da ma ku akan ku ji tsoron Allah suratul nisa'i aya ta ɗari ɗaya aya ta ɗaya, haka ma yana cewa lallai kofar wuta a buɗe take idan har ba ku ji tsoron Allah ba ya ku waɗanda kai imani ku ji tsoron Allah tsoron da ya kamata ta hanyar aikata abin da aka bayar da umarnin a aikata da nisantar abin da aka hana ku dawoma cikin musulunci har zuwa lokacin da za ku haɗu da Allah ku yi riko da addinin Allah gaba ɗayanku a tare kada ku kuskura ku rarraba ku aikata abin da zai kai ku zuwa ga rarrabuwar kauna ku tuna da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku a lokacin jahiliya kuna adawa da juna sai ya haɗa zukatanku ta hanyar addinin musulunci kuka zama masu soyayyar juna saboda kafircin ku da rarrabuwar kawunan ku kun zamo kuna gefen ramin wuta ne sai addinin musulunci ya tsirtar da ku da ire-iren wannan bayanai mai ban sha'awa ne a yaushe Allah mai girma yake bayyana muku hanyoyin alkhairi domin ku dawo mu akan shari'a kuma lallai cikakkiyar hanya guda ɗaya da za ta haɗa ku da akan gaskiya ƙarƙashin inuwar Allah da inuwar littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ku kasance al'umma ɗaya za ta kira za ta dinga kira zuwa ga dukan abin da zai zamo gyara na duniya da lafiya kuna umarni da aikata ayyukan biyayya da hani ga aikata sabo lalle wannan halin su ya zamo lalle wannan halin su ya zamo haka su ne masu cikakken babban rabo kada nuna halin ko in kula ga umarni da ayyukan alkhairi da hani kan munanan ayyuka da za su haɗa ku akan alkhairi da addinin gaskiya ya sanya ku zamo kamar waɗanda suka yi biris da umarni da aikata ayyukan alkhairi da hani kan ayyuka munana a sakamakon haka haka sai suka rarrabu kungiya kungiya suka yi sabani a cikin addinin su bayan na hujjoji da suke bayyana gaskiya sun zo musu lalle waɗannan suka rarrabu suka kuma yi sabani suna da azaba mai girma ali imran aya ta 102 zuwa aya ta 105 haka yana cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ku yi aiki kawai da sannu Allah da manzonsa da sauran mumunai za su ga ayyukanku kuma da sannu za a mayar da ku zuwa ga masanin abin da yake ɓoye da wanda yake fili shi kuma ya ba ku labarin abubuwa da kuke aikatawa a tauba aya ta biyar haka ma yana cewa ya ku iyalan annabi daud ku gabatar da godiya aikace kaɗan ne daga cikin bayina suke yawan godiya surati saba aya ta sha uku ina yi muku cikakkiyar fatan alkhairi a dukkan lokutan allah ya dakar da mu zuwa ga abubuwan da yake so kuma ya su ya kuma haskaka mana madadaciyar hanya Allah ya amshi ayyukanmu. ya sanya su zamo domin sa shi kadai muna roƙon Allah madaukakin sarki albarkacin mai babban matsayi a wurinsa wanda muke murna da shi wanda shi ne mai babban ceto shugabanmu macecinmu jagoranmu mai babban daraja shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amsa mana addu'o'inmu lallai da shi mai yawan ji ne masani ne kada ya mayar da mu ba tare da rabo ba lallai shi mai yawan ji ne kuma yake kusa kuma mai yawan amsar roƙon bayi godiya ta tabbata ga ubangiji talibai wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masoyin ku saboda Allah mai fatan samun lutsufin ubangijinsa mai sunnar annabi kuma bukaci a wurin Allah madaukakin sarki Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini con shugaban kwamitin bayar da fatawa a majalisar kori ta addinin musulunci a najeriya shugaban cibiyar muhammadu sadis ta malaman afirka reshen najeriya memba a majalisar dattijan musulmi a abuja alhamis uku ga watan satumba da akir shekara ta 1443 hijiriya wanda ya daidai da shi daga watan junairu 2022 wanda ya tarjama wannan jawabi na malamu sheik daga harshen larabci zuwa harshen hausa shine dr sale kaura muna godiya matuka allah ya sa kara sata allah ya sa kara alkhairi ya kara sutura alhamdulillah wanda kuma ya ainihin karatu wannan karatu ko kuma wannan jawabi na malamu sheik sharif shine muhammad usman gashiwa barakallahu fikum wassalamu alaikum